Tun a ranar biyar ga watan na Fabrairu ne ya kamata kowanne daga cikin 'yan takarar biyu ya sanar da hukumar sadarwa matsayinsa game da wannan muhawara. sai dai zuwa ranar litinin takwas ga wata dan takarar yar canji muhammad usman bai waiwayi hukumar ta csa ba a yayin da a nasa gefe abokin fafatawarsa bazu muhammad ya karbi goron gayyata mafari kenan aka soke muhawarar in ji shugaban hukumar csa dr kabiru sani ayar doka ta ce in guda bai iya zuwa ba a mahawara ka dama shi ta mahawara kamar da ba 'yan kasa dama kowa ya magana ne kuma gaba ɗaya a ga masu da yan kasa samar samu ra'ayin shi fuskar program ɗin kowane ɗan ƙasa. kenan zuba a catun da wancan bai zuwa a bar mutum guda zuwa a guda ya ba kenan ba mai adalci ba shine egalite da sai o media public jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Adamu Manzo da ke alfahari da gogewar dan takararsu akan maganar shugabanci na cewa rashin abin faɗa ne ya hana Muhammad Usman yin na'am da gayyatar ta hukumar CSA a wannan muhawara dole ne ba zai amsa wannan kira ba saboda wannan muhawara da za a yi akwai tambayoyi da kamar za a ƙure mutum kwa kenan ka gani wanda bai shirya ba ba zai zo shi ba wannan muhawara ba shekaran shi ya yi taron gangami a tilabiri ba wanda ya gan shi ya ya hudo littafi na program din shi mu dan takarar mu a shirye yake kuma yana da program yana da tsarin yi cikin kasar nan duk inda ya zagaya ya nuna wa al'umma littafin shi na alƙawuran da yi kuma ya gaya wa al'umma duk fanni fanni na rayuwar ƙasa na rayuwar al'umma menene zai to sai dai kakakin jam'iyyar RAR canji Alhaji Dudu Rahama na alakanta abin da wasu dalilai masu nasaba da ajandar yakin zaben da Muhammad Usman ke gudanarwa a jihohi shugaba Muhammad Usman ba shugaba bane mai jin tsoron a zo a zauna a yi muhawara gaba da gaba da ko ma ifritu ne ko aljani ko mala'ika ko ruhani balle ma mutum dan adam wanda suke da kuskure mai ɗimbin yawa a mulkin da suka yi lokacin da hukumar kori ta bada na sadarwa lokacin nan shugaba Muhammad Usman yana da magaran mun yaƙi neman tsabe za mu zo mu ci gaba da mutanen da har an kare an kada sun wa mu kansu mummunan kamfani za mu ɓata lokaci akan wannan ne a'a ai talakan ƙasar nan ya riga ya waye wannan jama'ar yanzu abin da ya tame ta canji dokar ayyukan sadarwa da sha'anin gudanar da zaben Nijar sun tanadi tsarin shirya muhawara a tsakanin 'yan takarar da suka yi nasarar zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa domin baiwa 'yan ƙasa damar cashe aya da tsakuwa To sai dai cika wannan ka'ida ya faskara domin ko a shekarar 2016 ma muhawarar da ya kamata a yi a tsakanin Isu Muhammadu da Hamma Ahmadu ba ta yi ba saboda a wancan lokaci jagoran na 'yan hamayya Hamma Ahmadu na tsare a gidan yarin Filinge sanadiyar hukuncin da aka yi masa a game da badakalar nan ta zargin safarar jarirai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.